Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan binciken da kwamitin Majalisar Dokokin Amurka ke yi kan tarzomar da ta ɓarke a gidan majalisa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. a lokacin da ake shirin tabbatarwa da joe biden nasarar zaben da ya samu a shekarar ashirin, lamarin da ake zargin tsohon shugaba donald trump da laifi da yake ya sha musanta wannan batu yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo To a ranar Litinin din ta gabata ne aka ci gaba da gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Yayin da masu bincike a majalisar suka zargi tsohon shugaban kasar Donald Trump da ya yata zargin tafka magudi a zaben na 2020 duk da gargadin da manyan mashawartansa suka yi masa. wannan shine zaman jin bahasi na bakwai da majalisar ke gudanarwa wanda ke zargin trump da yunkurin ganin an sauya sakamakon zaben na 2020 benny thompson dan majalisar wakilai ne daga jam'iyyar democrat ya ce ya yi butulci ga amanar da amurkawa suka bashi ya yi buris da ra'ayin masu zaɓe ya yi wa magoya bayansa ƙarya ya yi yunkurin ci gaba da zama a ofis duk da cewa masu kada kuri'a sun ƙi zaben shi kuma kotunan ƙasar nan sun tabbatar da zaɓin da jama'a suka yi. To masu bincike sun ce a daren ranar zaben na 2020 shugaban ya nace sai ya ayyana cewa shi ya lashe wannan zaɓe. Trump kenan a wancan lokaci ke cewa wannan maguɗi aka tafka akan Amurkawa. Mun ɗauki hanyar lashe zaɓe. a hakikanin gaskiya mu muka lashe wannan zaben Trump ya yi waɗannan kalamai ne duk da gargaɗin da masu bashi shawara a gangamin yakin neman zabensa suka yi masa. Bill Stephen shi ne tsohon manajan gangamin yakin neman zaben na Trump. Ya ce ya yi wuri a lokacin a ce an fara wannan ikirari da samun nasara, saboda ana kan ganiyar ƙidaye ƙuri'u ne. kuma za a kwashe kwanaki masu zuwa ana kidayar a lokacin saboda haka ya yi wuri a ce an fara ikirarin samun um, nasara to sai dai mutum ɗaya ne ya goyi bayan ikirarin da trump ya rika yi na lashe zaben wato lauyan trump kuma tsohon magajin garin new york rudy giuliani wanda shaidu suka ce a wannan dare da trump ya rika waɗannan kalamai shi giuliani a bige yake jason miller tsohon mai bada shawara ne a tawagar yakin neman zaben na trump Mayor Giuliani was saying, we want it. They're stealing it from us. Ya ce a lokacin magajin gari Rudy Giuliani ya ce mu muka lashe zaben suna so su sace mana ƙuri'u. Daga ina suka samu waɗannan ƙuri'u ya kamata mu je mu ce mu ne muka lashe zaɓen, a lokacin da yake waɗannan kalamai duk wanda ya nuna bai amince da abin da ya faɗa ba ana mai kallon shi ragu ne. To tsohon atoni General bilba ya ba da shaidar cewa har makonnin da suka biyo bayan daren ranar zaɓe. Trump ya ci gaba da ikirarin cewa an tafka magudi zargin da ba haka ba ne duk da cewa a bayyane ya faɗi zaɓe. Tsohon atoni General ɗin ke ne ke cewa gwiwoyi na sun yi sanyi da na ji kalamansa na yi tunanin cewa idan har shi trump ya amince cewa an yi magudi lallai bai san asalin abin da ke faruwa ba to jami'an zaɓe daga muhimman jihohi uku da wani lauya da ya kware a harkokin zaɓe ɗan republican su ma sun ce yunkurin da tawaga yakin neman zaben Trump da ta je kotu kan cewa an yi magudi abu ne da babu hujja. Lauyan jam'iyyar ta Republican kenan Ben Ginsburg yake cewa gaskiyar magana ita ce gangamin yakin neman zaben na Trump ba shi da gaskiya. 'Yan majalisar kwamitin da ke binciken wannan lamari a majalisar dokokin Amurkan sun ce tawagar yakin neman zaben Trump ta amfana da wannan karerai da ya ta yadawa domin an yi ta tara masa miliyoyin daloli da kungiyoyin da ke goyon bayan Trump suka rika amfana a cewar 'yan majalisa Zoe Lofgren ta jam'iyyar Democrat. ta ce mun samu hujjar da ke nuna cewa tawagar yakin neman zaɓen trump da wakilanta sun yaudari masu ba da tallafin kuɗi kan abin da za a yi da kuɗaɗen saboda haka ba ƙarya kawai aka tafka ba har da cuta ya kamata masu ba da tallafin kuɗi su san abin da za a yi da kuɗaɗensu. kusan dai ɗaukacin 'yan republican da ke majalisar dokokin amurka sun ayyana ayyukan kwamitin binciken tarzomar ta ranar shida ga watan janairun bara a matsayin haramtaccen lamari suna kuma ci gaba da nuna goyon baya ga tsohon shugaba trump masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan karo sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da ta hada ainihin rahoton da julie leathers gresham da ta ba da umarni Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.